shugaba muhammadu buhari na najeriya da hafsoshin sojin najeriya sun yi wata ganawa ta musamman tare da shugabannin soji na ƙasar amurka wanda suka ziyarci najeriya inda aka bayyana cewar dakarun amurka sama da ɗari uku ne suka isa ƙasar kamaru dauke da kayan aiki domin taimakawa najeriya da makwabtan ƙasashenta wurin yaƙi da 'yan ƙungiyar nan ta boko haram wannan tawagar wadda ke dauke da kwamandan soji mai kula da kasashen afirka wato general david rodriguez da kuma mataimakiyar sakatariyar tsaro ta ƙasar amurka amanda doris sun samu bayani daga jiran Muhammadu Buhari wanda ya ba su tabbacin cewar a watan Disamba ne ake sa za a kammala yaƙi da 'yan ƙungiyar ta Boko Haram kuma a kare lagonsu ta yadda ba za su yi wani tasiri a ta-da zaune tsaye a cikin Najeriya ba. akan haka ne na tuntuɓi wani soji kuma mai shari kan al'amuran tsaro a Najeriya, General Abdulrazak Umar mai ritaya domin in ji irin tsokacin da zai yi dangane da wannan matsayi na kammala yaƙi da 'yan ƙungiyar ta Boko Haram a watan Disamba inda yake cewa. To a gaskiya Malam Umar yaƙi eh, ko karawa da 'yan ta'adda ko 'yan yaƙin su ba daidai yake da yaƙi fito na fito ba. Ka fahimta yaƙi fito na fito ka san wanda kake fuskanta wataƙila ya san ka ka san abin da yake da shi kuma akwai wasu ka'idoji da ake bi shi ma yanzu kai ma ka bi amma yaƙi da ɗan ta'adda ko ɗan masu yaƙin sun abu ne mai wahala su ba wannan abubuwan suke bi ba su za su shigo za su yi ɓanna za su mamaye ku za su yi ɓanna sun kunne mu kara da su sai su guje daman haka abin nan ɗin ke saboda haka a fidda lokaci a ce za a iya abu lokaci kaza gaskiya yana da yana da hatsari saboda mai iwa ce ba za a iya yi ba a cikin lokacin su watakila su da suke da gwamnati suke da iko da masu 'yan bincike da 'yan sanin asirin ƙasa watakila akwai abin da suka sani wanda mu ba mu sani ba. To amma abin da shi shugaba Muhammadu Buhari yake faɗa ma su nan kwamandodi da suka zo daga Amurka magana ce da kwamandodin sojin Najeriya ma sun sha faɗa irin kayan aikin da suke da irin da ɗokin da suka samu daga ƙasashen ƙetare da bayanai na ko na'urori na leƙen asiri da jirage na leƙen asiri da dai sauran ɗawainiyar da ake ɗauka na daɗaɗawa sojojin ne ya ba su wannan ƙarfin gwiwa kana ganin wannan ba hujjoji bane da ke sa auna nasara ko laluran da za a iya fuskanta? Hujjoji ne amma ba su cika ba, saboda kaga shi eh, idan ka fuskanci yaƙi, kaga banda kayan yaƙi, banda eh, na'urorin bincike ɗinnan da ka faɗa. Duk da haka akwai abin da ake cewa uru abin da ka gani jahir wanda ba shakka a ciki ba gaya maka a kai ba ba hangensa kai ba gani kai ba hasashe kai ba ba kiyasi kai ba gani kai dahir amma kila sun hango dahir din ne ko eh shin nan muka in sun san abin da mu ya ayi wannan ba ba to wallahi na amma idan ba haka ba to gaskiya na da wahala ka yanke ka ce lokaci kaza zan yi kaza kuma an gani ana kasar an sha irin wannan magana eh, shugaban kasa yayi magana ya ce kaza abin lokaci ya zo bai ba eh, wanda yake rike da rundunonin sojoji yayi magana ya ce kaza abin bai ba wanda yake rike da jami'o'in tsaro gaba ɗayan su ya taɓa buɗe baki ya ce lokaci kaza amma aka zo bai ba saboda haka ina ina ina jan kunnen mutane da irin wannan gaskiya To amma baka ganin cewa canjin da aka samu a Najeriya akwai bambanci tsakanin sojin bara da na bana? Akwai, kwarai akwai, amma yana cewa wannan bai isa ba, a gaskiya. To a fahimtar ka general ya za a yi a yi nasara da 'yan yakin sunkurun nan 'yan kamar doka ka ɓoye ɗin nan da 'yan Boko Haram ke yi wa Najeriya? Eh, abu, abu biyu za a yi. Na farko dai a jaddada a ƙarfafa rundunonin sojoji da jami'an tsaro. ko kowane fanni amma kuma mafi mahimmanci shine samun sirrinsu samun lagon me suke ciki a ina suke me suka shirya yanzu za su yi kaza shine a ala. General Abdulrazak Umar kenan mai ritaya wani ƙwararre a sha'anin aikin soji kuma mai fashin baki kan al'amuran tsaro a tattauna da na yi da shi dangane da bayanan da dakarun Najeriya musamman shugaban ƙasar Najeriya yake yi cewa za a kammala yaƙin nan da 'yan ƙungiyar Boko Haram a watan Disamba idan Allah ya kai mu. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.